da ina nika sai da ya kasance ma ba na samun niƙa kuma ɗan kama wasa da shi ma matsala ne za nuna miki ai ga matsalan gida kuma cikin gidan da kuke ma ana nunawa gar da gar za ka ji Allah ya raba mu da masu cuta kaza nake ciki ne da 'ya'yana mun rame mun lalace da ina sai da kayan miya in na zo ma in na kasashe ma ba a zuwa siya gidanmu duk wanda suka zo irin abin na a dinga nuna maka kai da yara in yaranka suka je ana wasa a yi ta koransu in makota suka shiga haka za a yi ta koran ban samu da hausa ake kira ba na yi contemplating suicide so uku ni ɗauki raina so uku right from time dama akwai kalubale amma yanzu abin ya karu mutane da yawa ah, suna da wannan tunanin cewa in kana da hiv dole ka auri mai shi amma muna nuna mutane yanzu me shi na iya auren marashi amma mutane ba sa so su yadda a shekarun baya babu wani ciwo da al'ummar najeriya da ma afirka suka tsana tare da tsoro kamar ciwon kanjamau ko mace sida da turanci kuma hiv wanda a lokacin mai ɗauke da wannan cuta yakan ɓoye kai ne daga al'umma ya kasa ci ya kasa sha al'umma kuma su tsangwame shi tare da rashin kusantarsa ta kowane ɓangare wanda a lokacin har ana tsammanin cewa wannan tsangwamaci da ake ma masu ɗauke da wannan annoba ita ce ke sanadiyar kai su lafira sai dai sannu sannu da lokaci ke gudana yanzu masu ɗauke da wannan cuta sukan fito su bayyana ma duniya huskokinsu kuma su bayyana cewa tabbas suna ɗauke da wannan cuta a wanda hakan yakan ƙarfafa matuƙa gaya ga sauran al'ummar da kan ɓoye suna ɗauke da wannan cuta wanda sanadiyar haka sukan rasa rayukansu ko kuma su liƙa masu waɗannan cututtuka ba tare da sun sani ko kuma in ce ba tare da waɗanda an ka liƙa maɗin sun sani ba. wanda a cikin wannan rahoto na gidan eh, kwance a cikin wannan rahoto na BOA Hausa sun yi hira da waɗannan mata waɗanda suka kwashe shekaru suna fama da ita wannan cuta har ma suka bayyana irin tsangumar da suka fuskanta a baya sai dai yanzu sannu-sannu abubuwan sun fara zama tarihi Gare cikakkiyar tattauna da suka yi da boa hausa a kuma wannan izina ce ga mutane waɗanda ke nuna ma irin waɗannan mutane kyara domin waɗannan mutane idan ma ba ka gan su ga ido ba ko ba su haɗi ba a jihar Kaduna a Najeriya inda muka ji daga wasu mata masu ɗauke da cutar mai karya garkuwar jiki a game da ƙalubalen rayuwa da ita. Tana kai shekara goma sha takwas. Ya akwai tsangwama ma ba ƙarama ba. kamar wace iri saboda ina niƙa sai da ya kasance ma ba na samun niƙan kuma ɗan kama wasa da shi ma matsala ne za a nuna miki ai ga matsalan gida kuma cikin gidan da kuke ma ana nunawa gar da gar za ka ji allah ya raba mu da masu cuta kaza gar da gar ake fitowa a faɗi tsangwama sai da ya kasance gaskiya ni na ma yi sabo a lokacin lokacin da na san ina dauke da wannan cuta na kai shekara goma sha biyar gaskiya da farko dai na shiga wani yanayi saboda mai gidana ya rasu ya banna da yara guda uku to yara guda biyu suna da shi suna shan magani wani lokacin sai mu tashi abin da za mu ci babu haka nan dai in shiga nan in fita nan ina neman ma aiki ban samu ba saboda yanayin da nake ciki ne da 'ya'yana mun rame mun lalace da ina sai da kayan miya in na zo ma in na kasa shi ma ba a zuwa siya gidanmu duk wanda suka zo irin abin na a dinga nuna maka kai da yara in yaranka suka je ana wasa a yi ta in makota suka shiga haka za a yi ta koransu mun fuskanci kalubale kala-kala gaskiya na farko na samu tsangwaman daga iyali 'yan uwa a ta mijin da na aura ya samu cutar ma gudu ya yi to sai ya kasance ko a 'yan uwa na abokan addini na ma sun tsangwame ni in fact ni na tuna sosai sai da na koma ina bara a gindin masallaci saboda a gidan haya an kore ni yara na an kore su daga makaranta ba ni da inda zan tsuguna a masallacin sultan bello din nan na mata a bayan nake zama ni nake bara duk wanda ya sani a lokacin nan shekara wajen 20 da wani abu da suka wuce annan nake zama ina bara ina gani a wannan tafiya na tsakanin samun sanin hiv status ina da yanzu <clears throat> ina gani ban sa da hausa ake kira ba na yi contemplating suicide so uku ni ɗauki raina so uku right from time dama akwai kalubale amma yanzu abin ya karu na farko shine maganan abinci duk wanda yake da wannan laluran yana shan magani yana bukatan abinci to sai kasance yanzu abinci yi tsada kuma a ce ka sha magungunan nan ba abinci maimako ka samu sauki za ka kuma fada wata fitina to sai ya zo ya zamanto yawancin matanmu wa'yansu sai sai su tafasa ruwa haka su sha ruwan ɗumi a madadin abinci wa'yansu kuma hakanan nan ba sa shan magani sai ka tsallake magani sai a lokacin da suka samu abinci sannan su sha magani musamman masu yara masu ɗauke da hiv to sai a aje in dai ba abinci to ba za a ba yaro magani ba kaga wannan kuma yana iya kawo ah, matsala game da Um, eh, shan maganinsu kalubale na biyu kuma shine maganan aure mutane da yawa uh, suna da wannan tunanin cewa in kana da hiv dole ka auri mai shi amma muna nuna mutane yanzu mai shi na iya auren mara shi amma mutane ba sa so su yadda hakan nan kurma sai ka ji ana cewa mazan aure na wuya balle a ce mace tana da hiv to yawancinsu ba sa samun yin aure nan kuma za mu yi wa gwamnati godiya sosai duk inda ka shiga in dai asibitin gwamnati ne to magungunan nan fa kyauta ne kyauta ne ko ina daga shi maganin hiv da muke sha har wanda yake kare ka daga hiv wato prep su kyauta ne ba za ka hada da da ba shekara 24 kenan da na fara shan magani a lokacin kaga muna siya a dubu sittin dubu hamsin amma yanzu kyauta ne alhamdulillahi